to fa shikenan kurin kus in ji masu iya magana zancen boye dai ya riga ya fito fili kan batun auren jarumi adam a zango da kuma jarumar izzar su wato aisha na jimu a biyu ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a cikin tashar mu ta ara digital masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci kamar yadda kuka sani kamar yadda kuma kuke gani a daidai wannan lokaci jarumi ne adam a zango tare da aisha na jimu wato jarumar cikin fim din izzar su wato inda suka ɗauki hoto na biki kuma dama tun kafin wannan lokaci an sha raɗe-raɗen cewa jarumi adam ya zango ɗin ya auri mataye da yawa kuma mataye nan duk da yake auren ba jaruman cikin wato kanin ba ne wannan dalili ya sa da yawa daga cikin masoya suke ganin cewa kamata a ce jarumin ya mai da hankali kan yan uwan sana'arsa ta shirya fina-finai ta kanewood to kuma sai katsa wato sai muka tsinci hoton jarumin da ita jaruma sun yi hoto kuma suna rike da juna kamar yadda kuke gani kuma suka wallafa shi a shafinsu na tiktok da sauran shafuka na sada zumunta kamar yadda muke gani wannan majiya ce ta tabbatar mana da cewa akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin waɗannan jarumawa to sai dai inda gizo yake sa shi ne ba mu ji daga bakin waɗannan jarumai guda biyu ba shin cewa wannan auren na gaskiya ne ko ko a'a kawai dai hoto ne na cikin wani shirin fim a biyu ba cikin shirin mu na gaba domin tabbatar da wannan labari shin wannan auren za a yi shi ko kuwa a'a da sauran lokaci kar ku manta ku danna mana subscribe sannan da alamar kararrawa saboda samun cigaban wannan labari